هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد نحمده ونستغفره ونستهديه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 ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوة أولنا اللوكتي مي البركة باين صلى الله عليه وسلم a wannan masallaci mai albarka na ainihin kofar ƙauren katsina wanda aka fi son da suna kan da har a wannan maraice mai albarka na sha tara ga wata mai albarka na ramadan na wannan shekara ta dubu ɗaya da da hudu hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ta yi daidai da tarihin miladiyar annabi isa alaihi salam idan ainihin tarihin ya inganta kuma watan albashi 28 ga watan bakwai shekara ta 2013 'yan uwa musulmi bugu da ƙari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda kuka sani a jiya mun ainihin karanta ayar ƙarshe ne ku mun kuma yi bayani a kanta wadda ainihin ita ce suratul anbiya kuma na ce in allah ya so ya yadda. yau za mu ainihin abinan shiga suratul hajji ita ce sura ta 22 kenan wato da na duba tafsiri na radul adhani sai na ga darasin da muka tsaya jiya inda muka tsaya jiya a nan ne muka tsaya a ranar sha biyar ga watan hudu 89 yau shekara nawa kenan ya <laughs> 20 eh? da <laughs> to 15489. Yeah. <laughs> Allahu Akbar. What's, what's the day number this one? <laughs> Allah the English. Allahu Akbar. To, kamar yadda aka saba, ina, ina shigowa ina sauka a mota zan shigo sai abdulhakim abdulhakim waɗannan eh, abubuwa da ce zan cika su zama sha ɗaya to allah suna son a bayyana su kafin a ci gaba da karatu kun amince to na ɗaya ko na kwana a na bakwai na ce kai musulmi a faro daga farko a faro daga farko ko manta da su ne na ɗaya da ce idan kana son allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka zunubanka ko da yawan zunuban nan sun kai kumfan teku abu mai sauƙi ka karanta su subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari kuma ina so in ba da assignment ga matasa eh, in allah so kafin mu ribe zan kirawo wanda zai ci kyauta waɗannan abubuwan da na faɗi ya kawo mani hadisai akan guda biyar zai ya kawo mana hadisai akan guda biyar ba wai da ka muka faɗe su ba ina fata an fahimta zan ba da ke akwai kyauta ina masu haddar hadisi <laughs> na ɗaya na ce idan kana son allah maɗaukaki ya gafarta maka ya kankare ma zunubanka ko da yawan su ya kai yawan teku kumfan teku to ka karanta subhanallahi wa bihamdi kafa ɗari to kuma dama a cikin zikirin sunna wanda muke yi na koyi da annabi na safe da maraice akwai karanta wannan subhanallah hamdi sau nawa sau ɗari kun gane bambancin wuridunmu da na yan a ko sun ka tambaye su a ina Allah ya ce a ina manzo Allah ya ce a wani hadisi babu na biyu na ce idan kana son Allah subhanahu wa ta'ala ya nauye ya ka gobe kiyama da kalmomi guda biyu kawai amma Allah ya rinjayar da mizaninka na alkhairi to shi ma abin yana da sauki subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'adhi na biyu kenan sai na uku idan kana son Allah maɗaukaki ya rika tattalin maka tanadan maka taska taska daga cikin taskokin gidan aljanna to ka karanta la haula wala quwwata illa billah ka rika karanta la haula wala quwwata illa billah ita ma wannan in kun lura yana daga cikin azkar na sabah wal masa karanta la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah karanta kafa ɗari na uku ce na hudu kenan ko shine idan kana son Allah subhanahu wa ta'ala ya rika baka ladan darajar lada da darajar mai azumi kullum mai tsayuwa kullum yana nafin fili to wannan kawai ka yi ƙoƙari ka rika kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u kuma sanannu ne sakin fuska yana ciki kyauta yana ciki sadaka yana ciki rikon amana yana gaskiya na ciki abinan tawali'u yana ciki da sauransu ma'ana ka nesanci munanan ɗabi'u miyagun ɗabi'u irin surowa da girman kai da ɗagawa da ha'inci da sama da faɗi da sauransu ka siffantu da waɗannan kyawawan ɗabi'u Allah zai sa a rika rubuta maka lada kamar kana azumi kullum kuma kana ainihin abin da kiyamun laifi don Allah wannan rahama ce ga wannan al'umma ko ba rahama ba ce sai na shida shi ne abinda mutane suka fi kwaɗayi na ce idan kana son Allah maɗaukaki ya buɗa maka ƙofofin arziki ya kuma ainihin azurta kada zuriya ta gari saliha idan kana son Allah maɗaukaki ya yi maka buɗe ya azurta ka da zuriya saliha to nan istighfari alaika bil Ka yi ta yawan istighfari wannan har aya mun karanto akwai ayoyi da yawa akwai hadisai da dama da yardar Allah in dai Allah ya azurta ka da yawan istighfari to Allah ya raba ka da talauci ya raba ka da kuma in Allah so Allah zai azurta ka da zuriya ta gari istighfarin nan mun kawo misalan su kan ko da astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko astagfirullah wa atubu ilai astagfirullah wa atubu ilai har ma na tuna muku sayyidul istighfar har ma wani yaro ya faɗe shi anan ko banda wannan sai na takwas idan kana son ka zama shugaba na masu tsoron Allah imamul muttaqi kana son Allah ya ɗaukaka ka ya sanya ka jagora na masu jin tsoron Allah to wannan abin da za ka yi shine kawai ka yi ƙoƙari ka riƙa yin ilimi ka kuma riƙa yin aiki da ilimi al'ilmu wal amalu bi ilimi in ka ji an faɗi wannan ana magana masu jin tsoron Allah ilimi wanda yake gwame da ilimi na addinin musulunci ilimi na addinin musulunci a kowane irin hali hatta cinikinka da ainihin abin nan mu'amalolinka da sauransu ina fata an fahimta to da haka ilimi da aiki da shi cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala yana da ainihin abin fa'ida mai girma a na tsallake na bakwai in kana son Allah ya yi albarka a cikin dukiyoyinka kana da dukiya ka mallaki dukiya kana son Allah ya albarkaci ka san dukiya ana yanayawa Allah jarabe ka baka dukiyoyi masu yawa amma ba albarka to wannan kana neman albarkar sadaka ina fata an bayyanta na ce ku rika yin me sadaka ko da daidai da tsagin dabino gwargwadon abin da allah maɗaukaki ya hore maka eh, a amene falyunfik menene liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah wato mawadaci ya ciyar gwargwadon wadata shi wanda kokari ya ciyar gwargwadon abin da Allah maɗaukaki ya hore mishi sai Allah ya ƙara ya yalwata arzikin ya faɗaɗa shi sai na tara idan kana son allah ya yi albarka ga 'ya'yanka idan kana son 'ya'yanka su bi ka su yi maka biyayya su kyautata maka kuna ji ko ba ku ji kana da 'ya'ya ko idan kana son su kyautata masu rikai maka biyayya suna tausaya maka suna taimaka maka to mazan maza kai gaggawa wajen zama mai biyayya mai ɗa'a mai kyautata wa iyayenka matasa yaya kun ji ko ku ji ba ai in Allah ya so ya yarda dai wata rana ai ku ne iyayen ko to akwai iyayenku yanzu wasu suna zagin iyayensu wasu suna la'antar iyayensu wasu suna kuntata wa iyayen wasu suna bata wa iyayensu ta hanyar shan kwaya da sauransu to shuka kake yi naka 'ya'yan za su zo kai masu baka wahala sai ka ɗanɗana kudar ba ka san wannan to ka zama mai biyayya mai da'a mai kyautatawa ga iyayenka kuna so ko ba ku so to za ku gyara ko ba za ku gyara ba sai na goma idan kana so an ta ji da khairar duniya khairayi duniya wal in kana son ka samu alheri fifiko daraja martaba ta duniya da lahira fa ta'allama Alƙur'ani wa allimhu koyi karatun Alƙur'ani ka kuma koyar da shi za Allah bai tsira da aminci kada ba da sada <laughs> eh ka koyi alkur'ani ka koyar da shi wannan shine ainihin wato tsari na ka zama mai alheri mafifici mai daraja mai martaba a cikin ainihin al'umma a duniya da lahira baki daya ina waɗanda ba su koyin karatun alkur'ani kun ga asara ne kuka yi wa kanku kenan ko sai na sha ɗaya dama sha ɗaya na ce idan kana son ainihin ka yi karatu amma kana karatu kowane harafi guda ana baka lada goma idan kana so ka yi karatu amma karatun da kowane harafi ɗaya za a baka lada goma to yi ƙoƙari ka karanta alƙur'ani mai girma yi ƙoƙari ka yi mai ka yi karatun alƙur'ani ba karatun jarida ba yi kokari ka yi karatun alkur'ani ba karatun labarai ba ina fata an gane yawa domin manzo mai tsira da aminci ya tabbatar da wannan to hadisai eh, abinan guda nawa na ce guda biyar ko a buɗe abin da yanzu ne to bari bari amma ba zan faɗi ranar ba a dai tuna mini allah ya sa mu dace to ina fatan wannan wanda ya yi wannan tambaya ya ji amsa kuma har ma da ƙari shi ya nemi a ƙara sani ko ce a sake maimaitawa gaba ɗaya allah ya sa mu dace eh? Abinda na ce cikin waɗannan goma sha ɗaya zan yi tambaya a kawo hadisai guda biyar da suka zo da ma'ana hadisai da suka zo da ɗaya biyu uku hudu biyar kowanne ka zaba ka haɗa dai guda biyar amma hadisin ba kawo hadisin nassin kawai ba yawa da sanadi da komai in allah ya soya ya allah ya samu dace to yanzu kamar yadda muka saba za mu nemi da ke cikin yadda allah subhanahu wa ta'ala wajen fara wannan abin sura da karanta abin da ya saukaka yin tilawar abin da ya saukaka bismillah بسم الله الرحمن يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 外面冷。 مطلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض عامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج kamar yadda muka yi bayani ita wannan sura sunanta suratul hajji suratul hajji madaniya ce amma duk da haka tana mai da hankali sosai akan al'amuran da suka shafi aƙida kamar yadda muka sani yawanci surorin da suka fai mai da hankali akan aƙida za ka ga makiya makiya makiya to amma ita suratul hajji ta samu wannan ainihin abin nan eh, mai zaɗin bayan wannan kamar yadda muka ce a jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 22 kuma eh, abinda take mai da hankali wajen karantarwa kafin wannan dai tana da ayoyi wato saba'in ne a wajen yankan ne aka samu ainihin saɓani wajen ruwaya wasu suka ce saba'in da takwas wasu suka ce da bakwai wasu suka ce saba'in da biyar ne wasu suka ce ayoyinta saba'in da hudu ne allahu alam kuma abin da take karantarwa shine girmama wato muhimman abubuwa na addini muhimman abubuwa waɗanda da an gansu an ga ko an ambace su an san ana magana addini ne wato sha'irullah muhimman alamomi na addini kamar abin da suke misali kamar aikin hajji misali Allah maɗaukake ce inna safa wal marwata min sha'irillah safa <coughs> ya safa da marwa suna daga cikin muhimman abubuwa muhimman alamomi na addini kamar yadda kiran sallah yana cikin sha'airin eh, eh, eh, islam ha kuma sauran muhimman abubuwa ga addini to wannan sura za ta karanta mana za ta karanta da mu wajibi ne musulmi ya girmama ire-iren waɗannan abubuwa sannan haramun ne tana hana wulaƙanta su mutlaka haka umarni akan sha'irin la girmamawa hani kada a wulaƙanta su kada a tozarta su an ambaci wannan sura suratul hajji saboda me saboda sanarwa ya kuwa da aka bada ta farilatul hajji a cikinta ga mutane a cikinta ne allah maɗaukaki ya bayyana ya yi kuwa na cewa hajji ta zama farilla inda allah ke cewa me wa azintin nasi da hajji

Allah maɗaukaki a cikin wannan aya cewa yake wa'azzin wato umarni Allah maɗaukaki ke baiwa annabin Allah Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka ainihin yiye kuwa ka sanar da mutane da ainihin farallar aikin hajji a kansu an ainihin bayyana wannan majumla cewa tun zamanin annabi ibrahim salam ainihin wato wannan umarni ya zo ala'ayyati halin akwai 'atar da aka samu wanda suke gwada allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a yi wannan kira a yayin da annabi ibrahimu salam ya kammala shi da ɗanshi ismail ginin wannan ɗaki na ka'aba wanda shi allah ya tabbatar da shi a tsakiyar duniya kuma gaba ɗaya abin da za a ce ƙasa ne wanda ya fara bayyana an bayyana a duniya da shine wannan eriyar da ainihin wato aka gina ɗakin ka'aba a wannan eriya din kuma ya zama shine ɗaki na farko da aka gina don bautar Allah subhanahu wa ta'ala inna awwala baitin wuzi alin nasi Allah ya ce lallazi bi barkatan baraka Allah للذي Allah ce inna awwala baitin wuzi alinnasi farkon ɗakin da aka azawa mutane don bautar Allah shine lallazi bi bakkata wannan wanda yake bakka ita ce makka bakka ɗaya ne daga cikin sunayen wannan gari mai albarka wannan gari wanda shine ummul qura wato uwar dukkan biranen duniya makka kenan wannan ɗakin da yake ciki da an yi magana an ce ɗakin nan da ke maka kawai abin nan automatically menene ka'aba Allah ya ce hudan linnas shirya ne ga mutane wa bayyana tun min al-huda wal furqan ko yani inna awwala baytin wudi'a lin-nas alladhi bi barakatan wa hudan lil-alamin ya ce menene fihi ayatun eh, ayatun cikin shi akwai wasu ayoyi bayyananu waɗanda suke nuni akan girman Allah da ainihin matsayi da ainihin martaba na wannan ɗaki cikin su da makamu ibrahim makamu ibrahim dinnan har yanzu yana nan wanda ya je Allah ya ce duk wanda ya shiga wannan abin nan ɗaki kana amina ya kasance amintacce to tun a lokacin da annabi ibrahimu salam ya gina wannan ɗaki wanda ainihin ɗanshi ismail ya taimaka mashi kamar yadda nassoshin alkur'ani suka tabbatar wato allah maɗaukaki ya umarce shi ya ce wa azzimfin nasi bil ka sanar ka yekuwa ka sanar da mutane nasi aka ce mutane ga waki ɗaya bilhajji da yin hajjin wannan ɗaki zuwa a rika ziyartar ziyara ta ibada ga wannan ɗaki ko haji ko umra in ka yi wannan sanarwar ya tuka rijalan za su zo maka su mutanen a tafe a kuma bisa duk wani ainihin abin hawa mai nukakken baya mai nukakken gindi irin kamar ragumi to in kun lura jirage da mai in ka lura da yadda ake kera su za ga gaban nan yana da abin amma bayan an abin nan nashi ya zama zamir ina fata an fahimta za su rika zuwa min kulli fajjin amik da daga dukkan ainihin hanyoyi waɗanda suke masu nisa hanyoyin kan dutse hanyoyin ruwa hanyoyi na sama da sauran ire su wannan lokacin ana magana lokacin annabi ibrahim alaihi ku duba irin abin da yake faruwa yanzu a makka ka bude talbishin ka ga wannan gari ka ga irin yadda mutane suke kawai layi guda na sahu guda ya isai ka aya ka ce kai Allah Allah ya yi gaskiya yana wa a layi guda ka a kewaye guda ka samu 'yan kasashe ɗai ɗai ɗai saba'in ko tamanin ko sama da haka kowanne da ƙasarsa daban sannan wani ya taho a ƙasa wani ya taho a mota wani ya taho a ruwa wani ya taho a bina wani yana daga cikin mu'ujiza da take gwada alkur'ani maganar allah ne kuma allah mai iko ne akan kowane irin Allah ya ce la yashhadu manafi alahum su zo za su zo don su halarci abubuwan amfani gare su to abubuwan amfani ga makka ba su ƙididdigwa domin yanzu ba wai kawai batun ibada ba za ka samu rubin lada da sauransu misali sallah guda ɗaya idan ka yi a masallacin ka'aba in kana so ka yi shi a masallaci ko da irin na kan da ne sallah ɗaya sai ka yi sallah dubu ɗari kenan in kai sati guda kana sallah a wurin sai kai sati dubu ɗari kana sallah a masallacin garinku in banta na madina na madina shine ainihin abin nan sau nawa ya linka sau ɗari sau dubu afwan sau dubu amma duk masallacin garinku da ina ne dubu ɗari ne wannan fa'ida ce amfani ne ko ba amfani ba ne sannan ka je ga dawafi ba a yin dawafi a ina sai a makka kai wallahi tallahi ganin ka'aba din kawai wato ainihin amfani ne fa'ida ce domin ganin ka'aba kawai ana rubuta lada saboda kallon ka'aba sannan ga zamzam zamzam ruwan da aka ce mai tsira da aminci ya ce alma'u zamzama lima shuri balam ruwan zamzam ma'ana yana maganin duk abin ciwon da aka sha saboda shi kuma Allah ya gaskiya ne a nan wurin na taɓa faɗa muku labarin ibn qayyim lokacin da Allah ya jarrabe shi da wasu rashin lafiya likitoci suka rasa yadda za su yi magani ya fuskanci Allah subhanahu ta'ala yana ɗiban ruwan zamzam yana karanta fatiha yana sha ya warke tas kuma duk wanda ya zai ya kawo mishi kukan rashin lafiya sai ya faɗi mishi ce je ka ɗebi ruwan zamzam ka karanta fatiha a ciki ko ƙafa uku ko ƙafa biyar ko ƙafa bakwai ka rika sha kana shafe jikinka to wannan wato abin ya zama tabbatacce dama ba mu shakka amma wallahi marasa lafiya da yawa sun tafi da rashin lafiya cikin yadda allah subhanahu wata ta'ala kafin su dawo sun warke akwai wani mai masauki na malambashi ya haifi ɗiya sai allah ya jarrabe ta da irin wannan ciwon mai sikila ba bacci babu ainihin abin nan kwanciyar hankali dare da rana ta ainihin abin nan addabes ga tausayi ya yi magani ya yi magani ya je nan ya je nan ƙarshe kawai yana zaune da shi ke ahalin suna ne sai ce kai bar dai kawai ya tattara abin nan da shi da uwar da ya wannan marar lafiya da kanin shi ma ya ce don ya taimake shi wajen abin nan dinta ya ce su tafi abin aikin haji ya ce wallahi tallahi ko da suka dawo kafin su dawo tukuna dinga ta shiga harkokin ta lafiya da suka dawo aka je asibitin malumfashi aka yi test wato ainihin jinin nata maimakon a sami wannan kwayoyi ko menene abin da sunansu da aka abin nan sai wanne ne wani jini ne grade 1 din nan a ko group a o group o sai jinin ya koma group o abin ya ruda su ya rikita su aka eh eh eh ko eh eh aka gafa to kowanne ne dai shi wannan bawan Allah yana nan a malumfashi kila yana jin wannan karatun kuma kila yarinyar ma tana ji a ku saurara sai suna shakku an yi haka ne kuwa saboda ai malumfashi suna ganin ƙauye ne abin nan ɗin mashin nasu ba abin nan suka tafi eh, asibitin shika abu aka je aka yi gwajin ya tabbata wannan ne to irin wannan ya faru game da ainihin mutum ya tafi aikin haji kafin ya dawo ya warke ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba da haka mm, fa'idojin da ke ciki ba kaɗan ba ne sannan daga cikin fa'idojin yanzu har da fa'idojin tattalin arziki masu jewa su saida da waɗanda suke jewa su so sannan ka yi addu'a kuma allah ya maɗaukaki albarkaci arzikinka sannan sai allah ya sa zuwa hajji da umra na daga cikin abin da yake raba mutum da talauci da kuma ya raba ka da azaba kamar yadda a cikin hadisi biyar kai rika bin hajji da umra kana bin hajji da in Allah ya sauya da inda hajji da umra kake kai da talauci kun sallama ko kuna ne ya sannan kuma da yardar Allah subhanahu wa ta'ala za su raba ka da zunubi za ka je ranar tashin alkiyama ba zunubi addinin musulunci wato addini ne wanda ya tattalawa 'ya'yan shi rahama mutumin da ya tafi lahira ya je ya iske allah ya jefa shi a wuta yana musulmi kai wannan mutum ya yi asara kuma wallahi duk wanda allah bai azurta ya amshi musulunci ba yana raye a duniya irin wannan lokaci ya yi asara yanzu ku dan ji a bayanan da muka karanta yanzu waɗannan abubuwa subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahi wa bihamdihi subhanal azim ko la haula wala quwwata illa billah dinnan su ko su kadai ka rike kaga wannan ma'ana ba za ka ainihin zauna da zunubi ba to daga bayan Allah mu gode wa Allah subhanahu wataala ta yaya za mu gode mishi mu ƙara inganta imaninmu mu ƙara tsare ibadojinmu mu ƙara nisantar saɓin Allah subhanahu wataala muna cikin alherin da babu irin shi Allah ya alahu kuma annabi ibrahim alaihissalam sai ya tambayi allah subhanahu wa ta'ala cewa ya allah yaya zan yi in yi sanarwa duk mutane su je ya ce a kai dai ainihin sanarwar ita ce aka aza maka wa alainal bala isarwar ga ainihin al'umma tana gare mu an ce mutane suna ainihin tsatso cikin tsatso ainihin abin nan duk wanda ya amsa sau ɗaya to in Allah ya so sai ya je hajji sau ɗaya ko bai da ko in ya amsa sau dubu to ko bai aka yi sai ya je sau dubu ɗin to saboda haka da kenan don mun ga wasu mutane da yawa suna ta zuwa aikin hajji ko ba su da kuɗi ba abin nan wani abu ne wani iko ne na Allah kira ne na Allah rubutu ne na Allah subhanahu wataala da amma dai mun san tabbaci a ayoyi da hadisai ingantattu kowane irin abu bayewa sai in Allah ya kaddara to menene munasabar wannan sura suratul hajji da wadda ta gabashe ta suratul anbiya domin yana daga cikin hikimar alkur'ani mai girma wato za ka ga tsakanin kowace sura da kowace sura akwai wata munasaba wanda malama masana alkur'ani masana tafsiri suke fitowa da shi suna bayyanawa to ko ba komai dai akwai wata hikima guda ina son alarma ayoyin nan na ƙarshen suratul anbiya ka karanta mana su da me suka kare لا يعظلهم البذر الأكبر وتتلقاهم الملائكة waɗannan adari a karibin an ba a a do a kan me ake magana wani tashin alkiyama ban sani ba kusa ne ko nesa ne ɗaya kenan na biyu ya ce in na huyɗu alamal بيت وإن أدري لعله فتنة لكم To kaga a nan duka waɗannan suna magana ne akan me akan tashin alkiyama. So muna iya cewa surar ta rufe ne da bayani akan tashin alkiyama. Haka ne ko ba haka bane To wannan kuma sai ta zo sai ta ainihin abin nan fara bayani da magana a kan tashin alkiyama saboda haka a can in ba kuma ta ba ainihin farkon bude ita surar cewa Allah ya yi ya ƙautara baluwa a nan kuma da ya taho sai ya ce waƙtar adul haq waƙtar adul نعم وإذا نعم شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا waɗannan abinan na'am na'am ce ƙarkun na fi gafalatin min haza mun kasance a cikin rafkana daga wannan ana ba da labarin menene tashin alkiyama haka ne ko ba haka ba ne tashin alkiyama wannan ga ta tazo wannan da ta tabbata har waɗanda suke musantawa suna ikirarin cewa ga ainihin mu a cikin abin da muke ƙaryata wannan to sai wannan sura sai ta fara da cewa يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم زلزلة الساعة شيء عظيم نعم تقبع يوم ترونها تذعن كل مرضعة عما نعم وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله ولكن عذاب الله شديد saboda haka لا yace faqad khatama Allah suratul anbiya bi bayani iqtirabis Allah ya cika suratul anbiya ya kammala ta da bayanin kusantowar tashin alkiyama da siffanta abubuwan tashin hankali da tsoro da sauransu da ke ciki da me da faɗinsa da ya ce waqtarabal wa'adul haqq alƙawalin nan na gaskiya ya zo yana zuwa fa'iza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru sai ga idanuwan gannan waɗanda na kafirta saboda tsananin tsoro ko kiftawa ba su iya yi to wafta ta hazi sura sai ya buɗe wannan sura bi ƙaulihi da faɗin shi cewa inna zalzalata sa'ati lallai girgizan wannan ta ainihin tashin alkiyama girgiza ainihin na tashin alkiyama wato shay'un abin wani abu ne mai girma wani abu ne mai girma ba in ji ka kai mai ɗan girma ɗan ƙanƙane ba ba in ji sarkin garinku mai girma irin na sarautar gari kawai ba ba ainihin girma irin na wani shugaba na abin ba a'a mai girman da babu irin shi allahu akbar wanda shine mafi girma shine da kanshi yake cewa wannan alama daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama waɗanda an samu ainihin abin nan sabani wasu ka ce bayan tashin alkiyaman ne za a yi ita wannan girgiza ɗin wasu suka ce a'a kafin tashin alkiyaman ne tana ɗaya daga cikin manya-manyan alamomi waɗanda suke na gab da tashin alkiyama ɗin ala halin dai wato Allah da kanshi mai girma wanda shi ne ya fi girma ya ce wannan abin na girgizar ainihin abin nan ƙasa saboda batun tashin alkiyama shay'un azim wani abu ne mai girma ina zalzalata sa'atu shay'un azim lallai girgizar ƙasar tashin alkiyama wato wani abu ne mai girma so da haka babbar alaƙa munasaba shine waccan sura ta anbiya ta rufe da bayanin tashin alkiyama wannan sura ta hajji ta buɗe da bayani akan tashin alkiyama domin riga mun yi bayani cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu ainihin fara karatu kenan yanzu alarma ya ayyuhan nasu ta rabbakum na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku a rabbakum ya ce ubangijinku ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim lallai girgizar tashin alkiyama abu ne mai girma yace kuma yawma tarawnaha yawma tarawnaha tad'alu kullu murdi'atin amma ardat hmm. wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha يوم ترونها yace yawma tarawnaha ranar da za ku ganta ita wa tashin alkiyama zahalu kullu murdi'atin kowace mai shayarwa murdi'a saboda ta da aka sa a ƙarshen murdi'atun yana nuna wadda take cikin shayarwa take baiwa jaririn ta mama yana tsotso daga abin da take ainihin abin da shayarwa ya tsaye shi jefar bata san abin da take yi ba saboda firgici da tashin hankali ya ce kuma wata ba'u kullu za ta haɗe duk wata ma'abuci ciki ma'ana mace mai ciki za ta haife hamla cikinta kafin ma lokacin haife saboda me saboda ba'in tashin alkiyama din nan wataran nasa su za ga mutane tam ainihin suna cikin maye suna tashi suna faduwa suna tashi suna karo da juna wa mahun bi sukara alhali bayan suke ba su sha wani abin maye su shiga maye ba giya ba kwaya da sauransu me ya jawo wannan lakin na azaballahi shadid sai dai azabar Allah ce ta yi tsanani azabar Allah ce mai tsanani <coughs> ta tsorata su ta firgita su ta su cikin tashin hankali a takaice shine ba ni baki in baka fassara akan waɗannan ayoyi ya ayyuhan nasu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع ذات حمل حملها وترى sukara wa mahum bi sukara walakin azaballahi malam ya ce mara jalla wa ala fi awwali hazihi karima Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni a cikin farkon wannan sura mai girma ya umarci annasa mutane ku lura ba a ce ya ayyuhal ladzina amanu sai aka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kowa da kowa ya shiga gina har da arna kai da sauransu Allah maɗaukaki ya umarce su bi takawa tsoron shi jalla wa'ala ta yaya za su ji tsoron Allah idan baka san takawa ba bimti sai amrihi ta hanyar kwatanta aiwatar da umarnin shi Allah mastata'atu kwatanta aiwatar da umarnin shi idan Allah maɗaukaki ya umarce واتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا abinda manzo ya umarce ku ku rike da kyau ku aiwatar da shi wanda ya hana ku nisance shi saboda haka imtisalul awamir aika abubuwan da Allah ya yi umarni manzo ya umarni yana daga cikin ɗa'a haka kuma wasu tunabin nawahi nesantar abubuwan da Allah ya hana kaza Allah ya ka nesance shi kada ma kai kusa ballan ka fada saboda haka za ku ga duk yawancin manyan abubuwa munana da waɗanda za ku ana cewa ku nisanci kaza izbu kafiran min ne buhu la'allakum ku nisanta kada ma ku yi kusa dan da kun yi kusa to akwai garin ku abin nan saboda haka ne manzo mai tsira da ya yayi bayani akan ainihin abin nan yadda ya kamata a nesanci sabon Allah yana cewa kan ra'ayi yar'a haula alhima yushaku an yarfa'a menene an yarta'a fihi kamar mai kiwo da kiwon dabbobi yana kusa da yanayin abin yana kiwo a kewaye ko saura ko kuma wani shinge na wani wanda ya keɓe abubuwan shi na amfani da su sai yana yi wa waɗannan dabbobin su fada ciki su kiwo bai sani ba ya zama ya yi barna ya to haka ake son mutum duk abin da yake mummuna ne sata ce ne sai ta sun ci yadda ake yin ta kada ma ka san yaya ake yi a yi sata din ya ake a ƙara zero zero ya ake a rike bindiga a yi rashin imani a harbi mutane ya ake a haura kanga ya ake a karya kwado ya ake a buɗe ma da sauransu ana ba mu labarin cewa wai daga ainihin fara tafsirin na zuwa wajen babura na kuka ce an sace ga mu ana akwai ranar biyar babura biyar aka sace gaba ɗaya wurin tafsiri fa mutum ya zo wurin karatu Ƙur'ani da ake karanta wa'azi an kai kololuwa a karanta Qur'ani kololuwar wa'azi kenan amma shi lalatacce ya zo ne ya sata to wannan ba abin mamaki bane domin a harami a cikin wurin da ake dawafi ana yi wa mutane sata a sace passport a sace kuɗi a sace Allah ya sauƙaƙe ku ne san ci sata ku ne san ci zina ku ne san ci waɗannan abubuwa ku ne san su wannan yana ɗaya daga cikin alamomi na tsoron Allah cewa shi mai tsoron Allah ne to ya samu nasara a rayuwar shi duniya da lahira man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra wa man yattaqillaha menene yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la duk bala'i tsoron Allah yana maganin shi a duniya da lahira baki daya saboda ka Allah madaukaki ya umartan mu da mu ji tsoron Allah sannan in baka san me tsoron Allah ba shine intisalil awamir wajtinabin nawahi da haka mala ya ce amma nan ana magana ne da ainihin mutane gaba ɗaya amullin linnasi jami'an dukkan mutane sau da yawa in allah maɗaukaki zai nemi a wani abu wanda shike ainihin abin nan na ibada ɗabbaka shari'a to sai ya kira mutane masu imani don masu imani ne kawai an ce za su abin nan amma nan batun tashin alkiyama ne ana so a jawo hankalin mutane da irin bala'i da tsoro da tashin hankalin da ke ciki don in mutum ya san tashin alkiyama ya yi imani da tashin alkiyama to zai gyara rayuwarshi a duniya zai yi abin da Allah ya ce ya zo ya yi ana don duka dai ranar da ake jin tsoro ita ce wannan domin daga ranar ne za ka shiga rayuwa ta har abada idan ni'ima ne ni'ima har abada kullum karuwa idan azaba ce azaba har illa masha Allah Allah ka samu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron rabbakun ba a ce ku taqullaha ba ba ambaci ɗaya daga cikin sunayen Allah waɗanda suke nuna wato fawa ko tankwasawa ko a ce ittaqul kahar ko itakul jabbar da sai aka ce rabbakum me hikima akan wannan malam yace ridu an yulaffitahum ila kuwatul iman yana san ya ainihin jawo hankalinsu zuwa ga karfin imani domin kalimar ittaqu rabbakum attaqwa an taj'ala bainaka wa baina ma uhaddisuka an huwikaya abinda nake nufi taqwa shine ka sanya wata garkuwa tsakaninka da abin da nake baka labarin shi shine azabar Allah subhanahu wa ta'ala me garkuwar menene garkuwar da zaka sanya ta kare ka ta tsare ka daga azabar Allah daga fishin Allah subhanahu wa ta'ala shine kai aiki ayyuka na kwarai ka aikata abubuwan da Allah ke so manzo Allah ke ainihin abin da yace mai kyau ne ka nisanci miyagun abubuwa ka sanya wata garkuwa wata kariya wadda za ta kare ka daga wannan azabar da in ta zo la kata laka yi. ba ka da ikon jure mata azabar Allah ba wanda yake da ikon ya jure mata sannan in ka shiga kuma ba wanda zai iya ainihin abin da ceto ka sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kyauta mu yi la'akari da wannan ita ku ku. da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a wani wuri kamar suratul baqara Allah ya ce wattaqullah wani wuri kuma sai Allah ya ce wattaqun nar ka ji tsoron Allah kuma a wani wuri sai Allah ya ce ku ji tsoron wuta me yasa shi Allah ba azzalimi ne menene bambanci ana jin tsoron shiga wuta ne ta dalilin bin Allah subhanahu wa ta'ala ana bin Allah ne ta hanyar gujewa abin da Allah bai so gujewa abin da Allah ya hana da yin kokarin aiwatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke so ku lura Allah subhanahu wa ta'ala yana da siffofi daga cikin siffofin shi akwai siffa ta jamal akwai siffa ta jalal akwai siffofi na irin su ar-rahman ar-rahim mai rahama mai jin kai in za ka roƙi Allah da su kake roƙo haka ne ko ba haka bane bai ba da ainihin abin nan kariya ya suturce ka daga ainihin abin kunya da sauran ire su akwai kuma siffofi na Allah irin su jalal irin su alkahar irin su aljabbar kai da jin wannan ka san ba magana Allah ramma ya ce duk yaron da aka sanya na abdul jabbar to sai ka iske <laughs> sai an yi da gaske akwai sufofi na Allah ire-iren waɗannan waɗanda muke jin tsoro saboda Allah ya tashi yin amfani da su a kanka, ka Bala ka shiga banu ma'ana ka banu don haka Allah a nan bai ce ita jabbar ba sai ce ittaqu rabbakum me yasa ce. domin akwai ainihin tausayawa akan rabbu saboda ita ma'anar rabbu tana nufin rububiya da yi musu tarbiya tarbiyar su tarbiyar abincinsu tarbiyar abin shansu tarbiyar iskar da za su shaƙa da sauran ƴar'ya ma'ana duk abin da ainihin zai yi musu amfani allah maɗaukaki ke ba su kuma yana ba su daki daki yadda ba zai cuta in iska ce a baku yadda in kun shaƙa za in allah ya ga dama sai halkar da duniya da ita wannan iska haka in ruwa ne a baku dama yadda za ku sha ku yi wanka dabbobin ku su sha gwargwadon hali ba za a sako shi yadda da Allah ya so in ya sako yanzu ba zai ainihin abin sai ya halakar da duniyar gaba daya haka wuta haka hayaki da sauran ire-iren su wato wannan yana duk ya shiga cikin sufar Allah subhanahu wataala ta rububiyatu saboda haka ittaqu rabbakum ma'ana wannan Allah mai tausanku wannan Allah mai yi muku hidima wannan Allah da yake tsare ku wannan allah da shi yake raya ku wannan allah da shi yake ba ku arziki abinci da sauran ire-irensu ku ji tsoron shi ta hanyar me bautata mashi da kuma me nisantar abubuwan da allah maɗaukaki ya hana don wanda ke ba da umarnin mai ƙaunar ku ne mai son ku ne mai tausun ku ne ba wanda ainihin ke ku ba ne ko ya so ya azabtar da ku da sauransu saboda haka ku ji tsoron Allah ku bi wannan umarni ita ittaqu ba ku ji tsoron Allah ku aiwata abubuwan da Allah ke so Ko ku nisanci abubuwan da Allah maɗaukake ya hana Allah nan dole sai mun haɗu da shi ko ba daɗe ko ba jima dole duk matsayinka duk tsoron da ka yi duk irin ah, iya shegenka da fajircinka har kuma duk irin mutuncinka da imaninka da ɗa'arka da sauransu to tun da dole ne sai mun haɗu da shi manzanni sun tafi arna irin su fir'auna su hamana dole sun tafi sun haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala kai ma kali lissafin iyayenka kakanninka da sauransu guda nawa ne sun tafi watakila har cikin 'ya'yanka Allah ya amshi wani ya tafi ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala kai kana nan har yanzu kana tunanin kai ba za ka koma ga Allah ba kai ba za ka mutu ba in ka yadda cewa za ka mutu to ka ji tsoron Allah akwai abubuwan da Allah ya hana akwai abubuwan da Allah ya umarni akwai ranar da ya sanya za a yi hisabi in aka zo hisabin nan gwargwadon irin aikin ka ne zai gwada ga inda za ka tafi ko wuta ko aljanna ashe ba ka ji tsoron Allah ka sanci son zuciya ka nisanci shedanci ka sanci fasikanci ka zama mutumin kwarai mutumin Allah mai ibada mai tausayi mai taimako mai kaskantar da kai ba mai girman kai ba wannan ba shine hankali ba to jama'a mu ji tsoron Allah kuma ya ji allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah ka sanya mana mafita Allah ka azurta mu ta yadda ba mu ainihin <laughs> abin nan zato Allah ka kare mu daga fadawa a cikin abubuwan da ka hana Allah ka azurta mu da aiwata abubuwa aiwata aikata abubuwan da kake so Allah ka yarda da mu ka yarda da ayyukan mu. ya Allah muna roƙonka yan uwa maza da mata musulmi waɗanda suka gabace mu iyaye da kakanni da malamai Allah kai musu rahama Allah ka gafarta musu waɗanda kuma suka rage da mu Allah إذا أجل لم zo الله كسام تكاد إيماني الله سام داسي Allah الجليل لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين